To jama'a barkanku da asuba barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa da murya Amurka daga nan tsakiyar birnin Washington DC a kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da mita 31 da ko mita 60. A jihohin Nijar ana kama mu a tashar mu ta a Africa kan mita 200.5 ko kuma gidajen rediyo amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da ni a birnin Kwanni. A duniyar gizo kuma a hausa.com ko sashen hausa.com. to jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc ali mustapha na sakwato ne tare da baba yakubu makeri da zai fara mana da kanin labarai wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya ya bada wani hasashe mai ɗaga hankali a kan makoman birnin aleppo a jiya talata kungiyar isis ta ce abdulrazak ali atan wani matashi ɗan asalin ƙasar somaliya wanda 'yan sanda suka ce ya kai hari da mota da wuka a jami'ar a jihar ohio a ranar litani sojan ta ne an sami rahotanni kuma da ke nuna cewa an kai hare-hare sun kai kusan 900 na nunin tsanuwa tun kwanaki goma bayan zaben shugaban kasa a nan amurka to a gaishe ka baba to daga cikin rahotanninmu na yau akwai har wanda ke magana kan yunkurin da majalisar dokokin najeriya take yi na kayyade wato shekaru masu rike da mukamin siyasa inda aka ce ba a son ko shugaban kasa mutum zai yi shekarunsa na haihuwa su zarce talatin idan muka ɗauko misalin janar gawan bai shi shekaru talatin bai shugabanci kasan nan kuma gwaron gwami ba ma goro ba ko aure bai da shi sannan za mu je jamhuriyar niger inda mutane suke ta korafe-korafe game da yawan balagurin shugaban kasa tasu akalla a wata zai yi bulaguro ba a yi ba ma ya yi bulaguro goma ba bulaguron ba yawon bude idanu ba ne ta rana na ta morgu wanda shugaban kasa zai wuce aka tura mu cikin morgu an ka kire mu sai da ya wuce wato gidan gawa kwarai kuwa ai kuma ni da raina To za mu ji kuma halin da ake ciki game da batun zaben Ghana kuma tun da yau laraba ce akwai shirin mukuladiyya amma duka sai ba mun gama baku labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Wakili na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a syria ya ba da wani hasashe mai ɗaga hankali a kan makoman birnin Aleppo a jiya talata a yayin da fada ke ƙara zafi a birnin inda fararen hula da dama ke arcewa daga wurin. wakilin na majalisar ɗinkin duniya stephen de mistura ya ce wannan kami da sojoji ke karawa a wannan yaƙi yana kyautin zaton yankin gabashin aleppo ba zai yi karko ba da yake jawabi a majalisar kasashen turai mistura ya ce a kulle yaumi sojoji suna ƙara kutsawa a cikin wannan yankin wannan kashedi ya biyo bayan munanan hare-hare da sojojin gwamnatin siriya suke kaiwa wanda ya tilasta wa kimanin fararen hula 16,000 arcewa daga gidajensu kuma dubbai za su biyo sawu a cewar majalisar ɗinkin duniyar ƙara zafi da wannan fada ke yi ya sa fararen hula suna barin gidajensu babu komi a hannunsu kuma suna fadawa cikin wani hali na fargaba in ji jami'in kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya steven o'brien birtaniya da faransa sun yi kira da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya gaggauta shirya zama akan wannan kisar kiyashi da ke ƙara ta'azzara a jiya talata ko yau laraba jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya vitali chokin ya ce wannan kira da ƙasashen yammacin duniya suke yi wata farfaganda ce kawai to kungiyar isis kuma ta ce abdulrazak ali artan wani matashi da asalin kasar somaliya da 'yan sanda suka ce ya kai hari da mota da wuka a jami'ar ohio da kina amurka a ranar litinin din shekaran jiya sojan kungiyar su ce wanda kuma yake amsa kiran auna mutanen kasashen duniya da ke da hannu a rundunar sojojin haɗin gwiwa wanda ke fafata da wato ake fafata da su a wasu kasashe na ketare musamman kasashen yankin gabas tsakiya an dai ɗora wannan jawabi a kan dandalin amak na yada labaran ita kungiyar isis din isis dai ta taba amfani da irin wannan kirari a wasu hare-hare da ta kai a can baya sai dai babu wani martanin gaga daga hukumomin amurka kan wannan kirari da ita kungiyar take yi hartan da ya ɗora wasu sakonni ne akan shafin na facebook mintoci kalilan kafin harin na ranar litinin din shekaran jiya da yake zargin amurka da laifin kashe musulmi a kasashen waje yana kuma jinjina wa shehin malamin nan na alka'ida mai suna anwar alawalki a matsayin jarumi kamar da yadda 'yan sandan amurka suka faɗa a nasu kafofin yaɗa labaran har zuwa yanzu dai hukumomi suna kokarin su gane dalilin da ya sa wannan matashin ya kai harin a jami'ar da ke can birnin na columbus amma kuma a bayanin da ya dora shi kansa a facebook din ya ce yana so hallaka miliyoyin abin da ya kira kafirai domin jawa amurka burki daga tsohon bakin da ya ce tana yi a harkokin wasu ƙasashe muna kawo muku waɗannan labaran ne daga nan sashi hausa na muryar amurka a birnin washington dc an samu rahotanni da ke nuna cewa an kai hare-hare sun kusa kai 900 na nunin tsanuwa tsokana ta tozartarwa nunin bambancin launin fata da sauransu tun kwanaki goma bayan zaben shugaban kasa a nan amurka a cewar wata cibiyar lauyoyin bakakin fata mai lakabi ta southern poverty law center ko kuma splc a takaice bayan da aka tara sun nuna cewa masu kai hare-haren sukan kira sunan sabon shugaban kasa da aka zaba a lokacin da suke kai harin kamar yadda wani rahoto mai take kwanaki goma bayan zaɓe. wannan cibiya ta splc a takaice ta ce ko da yake irin waɗannan laifukan nuna ƙiyayya da nuna bambancin launi da kuma tsokana ba wani sabon abu ba ne duk da haka akwai mutane da yawa da ke korafin cewa ba su taɓa ganin wani irin wato tsangwaman da suke gani a wannan lokaci ba to hali yanzu kuma shugaban amurka da ke jiran gadon donald trump jiya ya yi kira da a fito da wata hanyar hukunta duk wanda aka samu da laifin kona tuta amurka a lokacin zanga-zanga yana kira ne duk da cewa kotun kolin amurka tuni ta yanke hukuncin cewa kona tuta wani nau'i ne na bayyana ra'ayin ɗan ƙasa wanda kuma kundin tsarin mulki ya ba shi wannan hurumin ya amfani da shi a wani sako da ya dora kan shafin na twitter ne trump yake cewa bai kamata a kyale kowa ya dinka kowane tutar ta amurka ba idan kuwa har suka aikata hakan to ya kamata a musu hukunci watakila ma a kwace yancin su na zama dan kasa ko kuma a jefa mutum gidan yari ya na tsawon shekara daya akalla sai dai ba a yi gaggawa gano dalilin wannan sakon da shugaban mai jiran gado ya dora akan shafin nasa na twitter ba duk da haka sakon nashi ya zo ne yan kwanaki kalilan bayan wani mataki da wata jami'a a jihar massachusetts ta dauka na sauke tutocin amurka bayan an tuhumci wasu ɗalibai nata da cewa sun kona tutar wannan kasa din domin su nuna fushinsu saboda zaben da aka yi donald trump dan jam'iyyar republican maimakon hillary clinton yar jam'iyyar democrat a shekaran jiya lahadi wasu tsofaffin sojan kasar ma da gungun wasu masu zanga-zanga sun shirya gangamin nuna adawa da kudurin jami'ar na birnin tutar amurka tana tashi a cikin makarantar hampshire college a can massachusetts To mun kawo muku wannan labaran ne daga sashen Hausa murar Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla. To bari mu fara rahotanninmu daga Abuja, Najeriya, da Majalisar Dokokin Kasar ta fara duba wani shirin doka wanda yake neman ya kayyade shekarun masu rika mukaman siyasa domin a tabbatar da cewa ba a bar matasa a baya ba. Dokar wacce a yanzu an riga an yi mata karatu na biyu a Majalisar Dokokin Najeriya na nema a rage shekarun mai tsayawa takarar kujerar shugaban kasa daga shekaru arba'in zuwa talatin. na kujeran gwamna kuma daga shekaru 35 zuwa 30 na 'yan majalisar tarayya da na jihohi a rage daga shekaru 30 zuwa 25 abdullahi umar faruk dan majalisar wakilai ne gaskiya ya dace saboda ko zaɓe ma ana dace ana ƙayyade shekaru ne domin ba za ka yi zaɓe ba sai kai shekaru 18 to haka ma zaɓen ya kamata a ƙayyade amma dai kuma yana da kyau a yi kokari a ga cewa wa'ahirin jama'a musamman matasa an sawo su ciki ci gaba ne haka e ci gaba ne saboda ai akan samu na kwarai cikin yawa mai nazari a al'amuran yau da kullum bashir muhammad baba na ganin yin haka wani abu ne mai kyau domin zai kawo zaman lafiya a ƙasa yana da kyau watakila aka ce aka ƙara rage shekaru domin yara su dago ba don komai yasa na faɗi wannan ba saboda ita dai najeriya ƙasa ce mai tasowa kuma matasan nan su ne suka suke kashi saba'in daga cikin ɗari na yawan jama'ar ƙasar nan idan aka ce za a dakile su ba za a ba su dama ba to gaskiya ba za a zauna lafiya ba saboda haka ni a gani na babu aibu don an rage yawan shekarun waɗanda ake ƙayyadewa su rike mukamai wala Allah a wakilci ne ko ku a gwamnatance duk babu aibu ko ba komai a samu a zauna lafiya domin idan matashi yana da aikin yi za a zauna lafiya in kuma matashi baya da aikin yi to kowace al'umma ce wannan tana cikin babban tashin hankali in aka ce yau yaro matashi dan shekara 25 shike rike da ire-iren waɗannan mukaman ka majalisa bangaren yin dokoki ko ta bangaren gwamnati kai zaka ce ci gaba ne ko ci baya a ci gaba ne mana karki manta hajiya akwai wani lokaci a ƙasar nan waɗanda suka rike mukamai ɗauko miki misali babu aibu dan na kama suna a nan idan muka ɗauko misalin janar gawan wanda yana nan da ransa bai shi shekaru talatin bai shugabanci ƙasar nan yana ɗan shekaru ashirin da takwas kuma gwaron gwami ba ma goro ba ko aure bai da shi ya shugabanci ƙasar nan sai da ya wajen shekara biyu yana mulkin kasan nan sannan ya auri matarsa victoria ga su nan iri irinsu suna nan birjik irin su uh, shehu shagari din nan uh, tsohon shugaban kasa. irin su yusuf mai tamasile ga nan duk su ne duk ba su cika shekaru talatin ba suka yi aikin ministoci. ita ma shugaban kungiyar kare 'yan mata 'yan siyasa youth teenage politicians Messi Onyekwelu ta tofa albarkacin bakinta a game da dokar inda take cewa. The person actually bring up the bill doesn't just have um, a clear view about it. You and I know what's happening in Nigeria. Some of them just do because they have uh, friends, they have families that actually benefit from it. Mesa Onyekwelu ta ce in dai za a irin wannan doka kuma ta dore a wannan ƙasa to ina tare da su ɗari bisa ɗari. Idan kin duba ƙasashe da ke baiwa matasa dama a fannoni daban-daban na rayuwa za ki ga suna ci gaba sosai. Ki dubi yadda ƙasar China take amfani da ƙwazon matasanta a fannoni daban-daban musamman ta kimiyya da fasaha. Aikin ga sun ci gaba. to ƙasa ta najeriya ina fata za ta yi abin kanta madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya an cuce mu du an cuce mu ba mu da aiki du ba mu da aiki ba a ba mu du ba a ba mu mun basu da allah dumu mun basu da allah ba ma yi du ba ma yi kuma da lagai da madina to sai mu je jamhuriyar Nijar kuma inda mutane suke korafi game da yawan tafiye-tafiyen da shugaban kasar ta suke yi zuwa kasashen waje. Bulaguran da shugaban kasar Nijar ya gudanar a baya-bayan nan ba kakkautawa a wasu kasashen da suka hada da Morocco, Equatorial Guinea da Madagascar domin halartar taron shugabannin kasashe shine abin da ya sake farfado da cece kuce a wajen 'yan kasar ta Nijar waɗanda ke kallon wannan al'amari tamkar wata hanyar ɓannatar da kuɗin ƙasa a wani lokacin da kuncin rayuwa ke ta'azzara. Malam Ibrahim Kantama wani ɗan Nijar mai kishin ƙasa na jin ciwon wannan al'amari. Aƙalla a wata zai yi bulaguro ba a yi ba ma ya yi bulaguro goma. Yanzu ka tattara waɗannan kuɗaɗe gaba ɗaya na bulaguro goma a sashi cikin matsala mara. Ga matsala kuma a riga ƙara matsala. Shi ta hina ba ta da wani amfani. Ban ga amfaninta ba eh, ko da kuɗi yake zamawa to ina yake. shekara nawa yayi yana zuwa yana dawowa in ma yana samu kuɗa ai ya samu su mun gani a ƙasa ba ganin yawan bulaguro na al'ada ce ta shugabannin kasashen afirka a'a akwai shugaban kasa da duka hal ya ƙari man dashi guda biyu sai ka lissafa bulagunan da yayi in aka tashi magana ta waya ma sai a yi ta kowace kasa tunda kai shugaban kasa ne. To ko wace hujja gwamnatin Nijar za ta bayar domin gamsar da waɗanda ke korafi a game da tafiye-tafiyen na shugaban kasa zuwa ƙetare? Alhaji Ibrahim Yakuba shine ministan harkokin waje. yi shi ba balagoran ba yawon buɗe idanu ba ne duka taron da aka yi ko guda ba ka iya gaya mini wanda zai cewa bai da muhimmanci kamar an ce shugaban kasa ya ce wani taro sai ce to wanga wani taro ne in ka saurara za ka gane muhimmanci za ka gane ya zama wajibi ne a ce shugaban kasa ya je kuma ya yi magana gaban duniya wanga ta da ya ta karshe taron kasashe wajen kasa tamanin da biyar ne suka haɗu kuma cikin kasa tamanin da biyar na aka samu guda goma wanda aka ba magana suka yi jawabi gaban duniya to cikin wannan goma sai da aka sa gaban kasar Nijar kuma duniya ta ji abin da ya ce ga kowanne muke a cikin Nijar ga abin da muke nan ga yi kokarin mu mu da kanmu don mu wuce da kasar mu kuma ga ku abu kanmu na hulɗa da muke cikin duniya ga abin da muke jira gare ku kenan ka gani hulɗa tsakanin ƙasashe ta ba da wannan nauyi ga duk shugaban ƙasa wanda yake jin nauyin jagorancin shi tutul sai ya kula da ya samu hulɗa sai dai malama ramatu wata ɗalibar jami'a na cewa yo in mutum ya yi ta su ɗin ma in ba sun tsaya sun yi aikin kasansu ba su samu kuɗi ballantana in mun je a bamu kenan gar mu tsaya mu yi aikin kasan mu mu samu kuɗi mu yahi kullum muna cin muna roko wani abin da mazauna ya mai ke korafi a kansa mai alaka da yawan bulaguran shugaban kasa zuwa ketare shine rufe hanyoyin zirga-zirga na tsawon awoyi daga fadar shugaban kasa zuwa filin jirgi ta rana na taimorgo wanda shugaban kasa zai wuce aka tura mu cikin morgo an ka kire mu sai da ya wuce wato gidan gawa kwarai kuwa ai kuma ni da raina amma an ka tura man ka kile ma ka ce su ya huce abubuwan nan suna bata mutane da sai dai babu abin da za su iya dan hukuma ce kawai a kawo a jibga jami'an tsaro kai ka ce yaki ne ake an tsara hanya eh, gaskiya wannan ajiba wa'annan matsaloli a samu mafita tun in bai tashi gidan shi ba ka a tsai da mutane a bar mutane su huce anan ministan harkokin wajen kasar ta Nijar na cewa ba ja a kai amma kuma halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a yankin sahel ya kai matsayin da za a yi taka tsantsan wannan sai dai mu tambayi mutane su yi gahara su yi hankuri tunda na san lalle in ya yi katari da kana da uzuri yana aika maka cikas to amma wanda kuka sa gaba kuka ba jagoranci ya yi daidai a yi hankuri in masu tsaron sun ce ya kamata a ɗauki wanga lokaci to a yi hankuri haka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da Suleiman. Tukuna jin rahotannin nan suna zo muku daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC yanzu kuma sai maganar zaben Ghana. Wanda mataimakin shugaban hukumar zaben kasar Ahmadu Sule ya ce ba magana dage shi. The election is action packed and time bound. You know, we, we are now in the next circle that is uh, the conduct of election. Ya ce zancen zaɓe zance ne da ke cike da aiki da kuma lokaci. mun riga mun shiga matsayi na gudanar da zaɓe wanda ke farawa da shigar da masu takara idan baka gama da 'yan takara ba bisa ga tsarin doka ba za a iya ci gaba da shirye-shirye na gaba ba shi yasa dole ne ka duba doka kuma ka gama da shigar da 'yan takara sannan ka ci gaba da sauran aiki don haka don mai neman shiga takara ya kamata ya san da hakan idan aka gama amsa 'yan takara duk abin da zai faru dole ne a yi zaɓe ranar bakwai ga watan disamba idan kuwa ba a yi zaɓe wannan ranar ba to ƙalubaloli da za su biyo baya suna da yawan gaske. come on then the consequences are very serious. Ya ce a matsayinmu na hukumar zaɓe wajibinmu ne mu duba duk wayannan shirye-shiryen ya kamata mu tabbatar da ganin 'yan takarar sun biye wa dokokin zaɓe. These candidates go through are consistent with the law. To sai dai kuma wasu na ganin hukumar zaɓe za ta tattauna wannan batu a haɗuwar da hukumar ta yi da kwamitin haɗakan jam'iyyun da hukumar zaɓe wato IPAC amma kuma sai wannan batu bai taso ba. To shin hukumar zaɓe ba ta ba wannan kira da jam'iyyun siyasa uku suka yi himma ba ne? Sai a majalisar ya ce. Not that they, they accepted the fact that any postponement of that process the consequences are going to be more serious. Ya ce ba haka bane su dan kan sun yarda da cewar duk wani ɗage zaɓe da za a yi wannan ranar zai kawo babban matsala idan ka duba ma hukuncin da kotun koli ta yi ta yi bayani dalla-dalla cewa za a kara lokaci shigar da takardun 'yan takara amma duk dai zai tsaya kafin ranar bakwai zuwa takwas ga watan disamba akwai kuma batu da 'yan adawa ke yi cewa hukumar zaɓe tana neman tabka bagudi a wannan zaɓen kuma ba zai yiwu a ce 'yan adawan suna wa'annan tuhume-tuhumen ba tare da wata shaida akan haka ba. If you are in doubt about any process, why don't you revert and find out from us? gaishe ka baba to a shirinmu na karfe 8 na safiyar yau za mu ji rahoto kan ziyarar da shugabannin dariƙar tijjaniya suka kawo shugaban najeriya muhammadu buhari inda kuma za mu ji an taɓo magana shin wai shi buharin izala yake ko kuma tijaniya. a shi shugaban kasa ya tun asali kowa ya san nan mutane mai musamman yau har wani yake gaya mun ca ah, malam da muke da salatul fati na ga shugaban kasa da shi yake a ah, ta da ban ya iya salatul fati amma dai ka san yanayi su yan tijaniya yawanci malaman su addinin su ya dame su da kiran su wajen wa'azi mu zamu da harkar duniya ba don su ba sa irin wannan shige-shigen. to sai da ci zuwan wannan shiri kuma ko ba wannan rahoton akwai shirin ciki da gaskiya yanzu dai ga mu na gaba na yau. demokradiyya a yau. Cikin shirin yaya shirye-shiryen da hukumar zaben ƙasar Ghana ta yi mako ɗaya kafin zaɓe, za mu kuma duba batun sake ƙidaya ƙuri'u a wasu jihohin Amurka. Masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Rana ita yau makon gobe idan Allah kai mu al'ummar ƙasar Ghana za su ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin amincewa shugaban ƙasar na yanzu John Dramani Mahama ya ci gaba da jagorancin ƙasar ko kuma su zaɓi wani sabon shugaban ƙasa. Cikin 'yan takara har da uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Jerry Rawlings wato Nana Kunedo ta jam'iyyar NDP wacce ta ɓalle daga jam'iyyar NDC mai mulkin ƙasar a halin yanzu. Ladan Ibrahim Yawa ya zanta da mukaddashin daraktan yada labarai na hukumar zaben kasar Malam Yusuf Ayuba kan shirin da hukumar ta yi dangane da wannan zabe Isa mun shirya abubuwa da yawa da eh, muka ajiye kamar zai sanye mu mu mu yi wannan zabe kamar irin shanin takadan da za a yi zabe da shi mun kare mu wuce da su inda za a yi zaben komi da muke neman mu ya ke da shi mun samu mun kesu ita mun shirya komai muna jira ran ne ke ce a yi zaben. Ina maganan waccan takardar zaben da jami'ar adawa ta yi korafi cewa ba a sa ɗan takarar shugaban ƙasar ta ba kuka ce idan an zo a shiri na gaba za a sa an daidaita wannan batu? O an daidaita wannan ba abu da ya hana wani abu ba ne. Sun ce mu kara musu wani abu ne ba kamar mu mun bar wani abu cikin takardar ba. Su suka ce in za mu yi na shugaban kasan nan mu kara musu wani alama kan alaman su nan mun yi mun ba su ita komi ya dace to da yake ba wannan ne zaben harko da hukumar ta gudanar ba wasu matsaloli ne kuka karo da su a zaben da ya gabata waɗanda yake yanzu kuma kun shawo kansu na fahimce ka da kyau kasan mu da su ke ma'aikatan aikin komin da muke yin muna gwada musu tare muke muke zama mu tattauna so eh, mu duka mu taya kan eh, eh, wanga guda yasa guda na gudana yadda ya kamata to to wani batu shine me yasa da farko kuka bukaci sai 'yan jarida sun biya kuɗi kayan su yi rajista kafin su ɗauki labarai akan wannan zaɓe me yasa kuka ɗauki wannan mataki wanda kuma kuka janye ganin cewa ba su biya ba kuka janye wannan kasan ba mu ce su biya kudi sannan su yi su eh, duba wannan aikin nan ba abin da muka ce ne kasan kamar e kamata mu san inda ka fito eh, gidan jaridan da ka fito eso akwai wani taimako ne sai mu ya mutane eh, ka sai muna da wani kadin da muke ba su so a san kaman o mu muka ba su wannan takarda so in suka je su duba wannan aiki ya yi musu sauki suna ko wani tambayan da suke so su yi ne an san kaman eh, mun ba su hanya su duba wannan wanga wannan takardan muka ce su biya wani abu kadan so mu yi a eh, yi wannan takardar su eh, yi da shi aiki ba kamar mun ce su biya kudi sannan mu ba su hanya su je su eh, bincike eh, zaben da za a yi nan don har wani takarda a ce yan jarida su ba da wani abu na ce ko ku hukumar zaɓe ne duk za ku yi tanadin waɗannan abubuwan a matsayin wasu ababe da yake eh, ya kamata a ce kun samu kafin a gudanar da wannan zaɓe? kasan akwai ba ba farkon da muke karban kudi ke gaba akwai wani lokaci muna iya samun mutane ko kasan yan kasan waje su ce sun doki wannan kudi su yi muna wannan takarda amma shekaran gaba mu samu wannan ba kudin da kasan ghana ko gwamnatin ghana ke bamu nan shekaran gaba su kara wannan kudi da yasa ba mu mun samu kudi mu yi da shi wannan takarda yasa muka ce ba su ma su biya eh, in cikin kudin gana 10 eh, gana cedi sai eh, su mu yi wannan takarda mu ba su duk da kukan da jami'un adawa suka yi cewa kun cika kudin takardar neman takara da haka ba ku iya samun waɗannan kudaden da kuke bukata ba kasan sun je da shi kotu jiya waka ci maganan nan kotu ya yar maganan nan kamar mu mu karbe ku da wannan magana dai ya wuce kenan ita gashi har waɗannan su 'yan jaridu ma kun nemi da su ba da wani abu to ina ga masu sa ido daga kasashen waje da za su zo su waɗannan akwai wani abu da za ku ce su bayan ne koko dai suna daman zo sa ido kawai idan sun rajista da ku eh waɗannan kuma sun bayar wangan su takadan su kamar a yi musu wannan takada yasa su duka suna cikin waɗanda za su biya sannan a ba su hanya su duba wannan aiki to da ƙarshe menene bambancin 'yan sa ido da wakilan jami'u a tashoshin zaɓe? Oh, bambancin da ke cikin ne um, waɗannan yan jaridun suka doke su kamar su duba aikin da ake yin daga wurin waɗannan mutane kuma mun ba su takada kamar yadda muke ba yan jarida kuma takada. yanzu kun samu haɗin kai da cikakken goyon bayan sauran jami'u waɗanda suka yi korafi can baya akan batutuwa daban-daban duk yanzu komi ya kammala? eh Allah da komi ya ya dace sa muna giran da ran ne ke eh, a yi zaben. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba, ‘yar takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Green Party Dr. Jill Stein ta nemi da a sake ƙida ƙuri'u a wasu jihohin Amurka. Yanzu dai za a fara ne da jihar Wisconsin. Kan haka na tambayi Shehu Yusuf Kura a fahimtarsa ko menene ya sa Dr. Jill ta ɗauki wannan mataki? ita abin da take faɗa shine cewa domin a tabbatar da kowace ƙuri'a an ƙidaya ta kuma ta yi tasiri a wannan zaɓe to ya kamata idan aka samu bambancin ƙuri'u dama a irin waɗannan zaɓuɓɓuka wanda ba su taka kara sun karya ba ɗan takara wani ɗan takarar yana so a kwalailaice a tabbatar da cewa ƙuri'unsa ba su zama na wani ba kuma na wani ba su zama nasa ba to kuma ma a jihohin akasarinsu za ka iske cewa akwai akwai akwai dokar da ta tanaji cewa idan bambancin ƙuri'un ba shi da yawa sosai to dama kai tsaye ake sake irin wannan ƙidaya. To amma amma ita waɗannan jihohi mm, mm, ƙuri'u da ta samu ba su masu yawan gaske ba ne sai dai tsakanin eh, hillary da kuma donald trump ne wannan bambanci misali a wisconsin abinda donald trump ya kada hillary da shi bai wuce ƙuri'u dubu ashirin ko wani abu haka ba dubu ashirin da bakwai haka hmm. to wannan hujja ce da za ta sa kuma za ta sa a sake ƙida wannan ƙuri'u ƙwarai kuwa cewa idan ƙuri'un ba su kai kashi ɗaya cikin ɗari na ƙuri'ar da aka jefa ba to automatically sai dai ita yanzu da ta kirawo a yi wannan sake kidaya ita ce za ta biya kuɗin sake kidayar kuma ko da a zo a ce an ɗauke wa donald trump kuri'o goma daga jihar wisconsin dama ƙuri'a goma ce da ita ta zaben shugaban ƙasa to har yanzu dai bai hana Donald Trump a ce shi ya ci sa ba domin yanzu yana da ƙuri'un zaben shugaban ƙasa ɗari uku da shida. Mm. Saboda idan ka ɗauke masa guda goma kaga ai dududu ya dawo zuwa ƙuri'a ɗari biyu da tamanin da wani abu kenan mm. har yanzu dai shi ya ci zabensa domin abin da ake neman a ci zaben a ɗari biyu da saba'in ce saboda haka abinda wasu abinda shi Donald Trump ma abin ya bashi haushi shine da mutanen Hillary Clinton suka fito suka ce suna goyon bayan a sake wannan kidaya hmm. sai yake gamin ka na ta warware alkawarin da ta yi na amincewa da sakamakon zaben hmm. to kuma ka san ana ta surutai ana ta gutsuru ma yanzu ma a dazu dazun nan ko kuma a jiya jiyan nan ake ta ba da labarin Edward Edward Snowden din nan hmm. da yake ba da labarin cewa eh hakika tabbas an yi magudi an yi wuru a zaben nan da aka yi to wannan ya daɗa ƙara wa 'yan jam'iyyar democrat ƙaimi cewa duk a sake kidaya ƙuri'un nan domin idan da dubu ashirin da bakwai ya kada ita a jihar wisconsin idan ta zo ta lashe wannan ƙuri'a dubu ashirin da bakwai har ta kai kusan dubu talatin ɗin da ake ganin ta samu wannan ba a rubuta mata ba to kaga ta samu ƙuri'a goma to ita yanzu tana da ƙuri'un zaben shugaban ƙasa ɗari biyu ne da talatin da biyu in ka ƙara mata goma ma ɗari biyu da arba'in da biyu kenan to idan aka yi a michigan in aka yi a pennsylvania to me yiwa ne sakamakon sakamakon zaben subsequently ya canza idan har aka gano cewa akwai ƙuri'un Hillary Clinton da ba a bata ba. Masu haro da wannan fahim bakin Allah kamu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Ladan Ibrahim a yawa da Malam Yusuf Ayuba da Shehu Yusuf Kura da kuma Solomon Abu wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. kuma da yanzu sai labarai a takaice kafin mu kammala shirin wannan safiyar. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya ya ba da wani hasashe mai ɗaga hankali a kan makoman birnin Aleppo a jiya talata a yayin da fada ke kara zafi a birnin inda fararen hula da dama ke arcewa daga gurin. wakilin na majalisar ɗinkin duniya stefan de mistura ya ce wannan kaimi da sojoji ke karawa a wannan yaƙi yana kyauta zaton yankin gabashin aleppo ba zai yi karko ba da yake jawabi a majalisar kasashen turai mistura ya ce a kulle yaumi sojoji sai kara kutsawa suke yi a cikin yankin ce ba wato jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun damu ku da karfe 8 an jima kaɗan da awa ɗaya da rabi lokacin da za mu damu ku da wasu sababbin shirye-shirye da rahotanni cikin wannan da muka ce muhammadu buhari shugaban najeriya haɗu da yan tijjaniya kuma magana cewa ko shi izala yake ko tijjaniya da ke za ta bulla akwai kuma shirin da za mu maimaita na ciki da gaskiya yin yabi mustapha sakuto ta da baba ya ko makeri a washington